mahaifin lamir yana gaya wa hajiya matarsa cewa ina kwantu a kan al'amarin lamir ina tsoron kada in je in shige gaba ya zo daga baya ya bani kunya da girma na da darajata shi yasa kika ga na kiba shi goyon baya amma zan je yanzu mu tattauna in ya tabbatar min da gaske ne gobe idan allah ya kai mu zan je in ga mahaifin yarinyar in har ba su yi mata miji ba sai mu nemi iri muka ji jikin hajiya asiya yi sanyi don ta san yadda take so da wuya hakan ta yiwu ita fa so take a nuna wanda ya kawo sadakin karfin iko da kuɗi a ka masa abin da ya kashe ya bar wa lamir yarinyar don idan ba haka aka yi ba ba ta san irin halin da rayuwar lamir ɗin za ta shiga ba to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba hajiya ta gyara zama ta ce ni kan dadi idan ka je ka san yadda za ka yi su ba buwaye yarinyan in ma kudin da shi yaron ya kashe mata ne sai mu ba shi kudin da za su firgita shi kudin da zai iya jan jari in aka ba shi miliyoyi ai sun ishe shi jari cikin kudin zai auro irin macen da yake so sanata ya kaɗa kai ya dubi hajiya kin kuwa san so hajiya wallahi wani kora kuma dubu za a bashi ba zai iya sadaukar da soyayyarsa ga wani ba ke dai ki fatan yarinyar ta zama rabon lamir amma ba lalle ba ne kuɗi su yi tasiri a kan yadda suka gina soyayyarsu to sanatan ne da hajiya ke zaune a gefen gadon da lamir ɗin ke kwanci ya so mai waɗan nasa magana wai duk soyayya ce ta mayan da ɗan gayan yaro haka yana magana yana kallon fuskar lamir ɗin wanda shi kuma kunyar dadin nasa ta saye ƙasa da idanu yana ɗan murmushi ya kai hannu ya shafi sumar kan lamir ɗin ya ce zuwa na yi yi magana da kai kuma magana ta gaskiya ba na son munamuna don idan ka sa na ji kunya to labudda ni ma sai na kunya taka don ba ƙaramar kunya zan baka ba zan kasance komai na wadda ke hannunka in ba da izini a baka takardar sallama a aiki sannan in ɗauko ka kacokan in kai ka wani ƙauye ka zauna a can ka yi ta noma in hana kowa zuwa gurinka ai ka gani ma na kunyata ɗan kwalisa irin ka ko dariya abin ya ba hajiya da lamir ya ci awo, dariya ma kuke yi to har ke ma dariyar sai na mai da ke ƙauyen in sa a yi miki ɗakin buka ku je can ku zauna kya dinga yin furar sayarwa wata dariya suka tsinke baki suna yi nan da nan lamir ya ɗan saki jikinsa yana fara ka gaya mun gaskiya shin auren yarinyar nan za ka yi ko shirminka ne don gobe insha Allahu zan je da kaina gurin mahaifinta in ba su yi mata miji ba sai in nema maka aurenta. lamir cikin damuwa ya ce dadi ai har no boye ka bar dadin ka ya je ya ga mahaifinta insha Allahu idan suka gan shi za su baka ita nan take sanata ya gano lalle akwai wata matsalar da suke son boyewa ba sa so ya sani sai ya ce idan na je suka ce fa sun yi mata miji ba zan ce lalle sai an baka ita ba don kada ma ku yi tunanin zan je musu a matsayina ne a'a zan je ne a matsayin mai neman wani abu a gare su idan sun baka zan fi kowa muna ganin yadda ka fuskanci son yin aure kila ya zamo sanadin da za ka natsu ka san ko kai waye a addinin ka ka daina shirme da shiririta a rayuwarka to sosai mahaifin nasa ya tai masa nasiha kuma yana kyautata zaton nasihar tasa ta ratsa zuciyar ɗan nasa don ya ba shi tabbacin insha Allahu zai zama ɗa na gari abin alfahari. Washe gari sanata tambari da kansa ba saƙo ba ya sa direbansa ya ɗauke shi suka isa gidan su ma'isha. Ba su tsaya neman gidan ba don lamir ya yi wa direban kwatancen gidan kasancewarsa ɗan gari ne ya sa ya gano gidan na Alhaji Mahmud Makarfi saboda shi ma a tsukin layin nasu sunansa ba ɓoyayye ba ne. abdullah suka iske zaune da abokansa a kofar gidan direban ne ya fita ya yi wa abdullah bayanin wanda ke son ganin mai gidan ya shiga ya shaida wa alhaji yana da bako sanata tambari alhaji na jin an ambaci sanata tambari ya gano bakin zaren tabbas akan maganar ɗansa da mai isha ne ya ce je ka yi musu jagora nan falona sanatan shi kaɗai ya bi bayan abdullah zuwa falon direban sai ya zauna cikin mota abdallah na komawa gurin abokansa suka rufe shi da tambayoyi wai dama sanata abokin abbanku ne ya nemi guri ya zauna sannan ce wallahi ba abokinsa ba ne ina jin maganar ɗansa da ke son ma'isha ce ta kawo shi kai ka ce ma'isha za ta faso cikin network ita ma a wurin irin 'ya'yan sanata ai za a huta balle shi ɗaya ne fa namiji ko ba lamir ba eh wanda abokansa ke ce masa yalbi yaron nan ya haɗu ga kyau kamar mace ka ce kwanan nan kuma za ku shana abdullahi ya ce ai gayin ya zo a latti don jiya ma aka kawo sadakin mai ma'ishan wannan dan ustad din za ta aura mai zuwa a roba-roba wani cikin abokan ya ja dogon tsaki me za ta yi da wannan ga harka arziki ta zo mata idan ta auri lamir ai ta gama samun komai a duniyan nan ba ita kaɗai ba ma har ku kai mu ma nan ma sai mun dara ko ɗan aiki muka kawo kwalayen mu aka sama mana aiki kaga ai za mu yi dariya ko ya ce to ta ce ba ta son sa shi ustad ɗin take so mu kuma gidanmu ba a auren dole a ai ba dole za a yi mata ba shawara za ku zaunar da ita ku bata yadda take kyakkyawa ajin farko to kamata yi ta auri mai ajin farko irin ta. kai kanka ka san ma'isha matar manya ce ba matar ƙananan mutane ba ce shi dan ustaz me ya ci me ya wargo mata haba abdallah don allah ku san abun yi mufawara fa ta sarke sosai tsakanin abokan uku to alhaji mahmud ya tari babban sa hannu bibiyu bayan sun yi musabaha suka zauna suka ƙara gaisawa tare tambayar iyali sannan suka taɓo al'amuran da ke faruwa a ƙasa da ƙashe ne sanata ya sako muhimmin al'amarin da ya kawo shi takanas da kansa ba sako ba ya ce dama na zo ne a kan maganar yara shi dan waje na lamir ya ce ya ga yarinya ta nan wajen ka yana so da aure to ya matsa mana akan magana tata yanzu haka ma yana can kwance ba lafiya wai ko ta ki ba shi haɗin kai to shi ne dai ban gane masa ba in ban da shirmin lamir shi ya kasa juriya ya tsaya ya maya su fahimci juna sai ni da mahaifiyarsa ya je wa kwance cikin ciwo to ka san mata da son 'ya'ya da uwar da kanta za ta zo ta lallashi sirikar tata don allah ta saurari ɗanta ka ji fa shirme ko ina ruwanta da soyayya yara uku dan murmushi alhaji mahmud ya yi ya dan muskuta sannan ya ce ranka ya daɗe abun ne sai haƙuri don yarinya ta riga ta da miji har ma sun kawo sadakinsa lokacin biki kawai suke jira daga nan mu saka musu ta gaya min tsakaninsu don shi ya zo ne lokacin ana tsaka da rigima a wurinta wato akwai 'ya'yan karne na su biyu da ke son ta na kira su na ce su je su yi sulhu a tsakanin su ɗaya haƙuri ya bar wa ɗan uwansa don ni ba zan zaɓi ɗaya daga cikinsu in ce shi zan ba ita ba dukansu 'ya'yana ne ba zan yi abin da zai haddasa gaba tsakanina da 'yan uwana ba ita ma yarinyar da yake mai hangen nesa ce da na ce tafiyar da mutum ɗaya cikinsu sai ta ce ta bani zaɓi duk wanda na zaɓa mata tana so. ka gani ta saka a tsaka mai wuya to shi yasa ni kuma na ce su yi sulhu a tsakaninsu da ƙarshe dai kowa ya ja daga har muka yi zama da 'yan uwana na ƙarshe kowa ya ƙi haƙura to dole na bata damar fito da wani cikin masu sonta su kuma na ce kowa ya haƙura tunda sun ƙi wa kansu adalci To a satin da ta gabatar min da wanda take so har iyayensa sun zo sun yi tambaya a satin ne shi yaron wajenka ya zo ya fara neman aurenta. Kaga kuma musulunci ya hana neman aure cikin nema. Shi yasa iyayenta mata suka sanar mini hidimar da ya fara yi mata na kira ta na tambaye ta me yasa za ta yi haka bayan ta san an ba da aurenta. sai ta gaya min cewa ta riga ta gaya masa gaskiya shine dai ya ce ba zai iya haƙura da aurenta ba to ni ma jiya na kira shi ya zo nan na gaya masa gaskiyar al'amari har ma an ba da sadakin ta na lallashe shi na ba shi haƙuri to shine ya je ya ɗauko ka in banda abin lamir da a ce ban ba da ita ba wallahi zan iya ba shi ita ko don darajar ka da mu al'ummar shiyar ka muke gani ai kai mutum ne mai kima ta yadda ko barin gidanka zai iya cin darajar girmanka balle dan cikinka to ka yi haƙuri mai girma sanata al'amarin ne babu yadda za mu yi sai dai haƙuri tare da addu'ar allah ya bashi mata ta gari wadda ma mai ma'ishan don babu yadda allah bai iya ba jinjina kai sanata ya shiga yi cikin alhini yana cewa iko sai allah wallahi sam yaron nan bai gaya min har an ba da ita ga wani ba balle ya gaya min an riga ma an biya sadakinta ya san idan ya gaya min ba zan zo ba tunda ni dai na san addini ba sha-sha-sha ba ne ni irin shi da zan zo in neman masa aure cikin neman wani ya ce a ah, ai ba shashanci ba ne ranka ya daɗe kwaɗayin son aurenta da yake yi shi yasa ya ƙi gaya maka ka san yaran nan idan suka kwallafa rai suna son mace ba sa saduda da wuri sai sun ga an sha fatiha sun tabbatar ba yadda za a yi su same ta sannan ne suke saduda su haƙura ya za mu yi sai dai mu yi ta bin su da addu'a alhaji mahmud ne ya tare sanata sun ɗan shiru na wasu 'yan daƙiƙu kafin sanata ya ce shi kenan alhaji an riga an ba da ita kuma na gode da baka ɓoye min baka fito ka gaya mana gaskiya ina fatan za mu ci gaba da zumunci da a ce akwai budurwa sa'a ta da an musanya masa ni kaina da na zo yanzu na tabbatar lallai irin ku iri ne na gari shi ya salamir din ya makale lallai sai ita alhaji mahmud ya ji daɗi sosai na kalaman sanata ya gamsasshen murmushi ya ce ai da ina da wata kamar sa'ar ma'isha da tuni na bashi ita ba ma sai kun tambaya ba wadda suke sa'o'i ita ma ta kawo mana wanda take so tare za a yi bukinsu kannansu kuma ba su wuce shekaru sha hudu zuwa ƙasa ba a babu komai za mu yi ta masa addu'a allah ya zaɓa masa ta ƙwarai wacce zai so fiye da son da yake wa ma'isha ba su yi sallama ba sai da suka yi musayar lambar waya juna saboda su dinga gaisawa har sanatan na jaddadawa alhaji cewar ya sanar masa da ɗaurin auren ma'ishan in allah yadda zai halata to sanata yana isa gida ya kira hajiya asiya suka shiga ɓangaren lamir ɗin suka same shi a zaune a falonsa yaron da ke masa hidima yana ta aikin goge falon yarisa na cike da girmamawa ya kwashi gaisuwa gurin iyayen gidan nasa sannan ya fice ya bar falon hajiya asiya ta kai hannu tana bude flas flas din abin karin da aka kawo wa lamir ta ga bai komai ba hatta kunun alkama da yake so sosai yau bai ta kansa ba balle ya sha ranta a ɓace ta dubi lamir din ta ce har yanzu kusan sha biyun rana baka karya ba kana son ka yi wa kanka babban illa ne bayan hawan jini ulcer ta same ka do a kan son mace dubi magungunan su ma baka sha ba wannan wace irin rayuwa ce ta magungunan tana dubawa mahaifinsa ya zauna a gefensa yana cewa ba faɗa za ki tsayaye masa ba yau ke da na gaban goshen naki zan ganku a rana kenan maza haɗo masa kununsa ya sha sai ya sha maganin ya je ya yi wanka kafin in yi magana da shi ta zuba kunun a kofi ta zuba isasshiyar madara ta sa shuga kaɗan ta ƙara ruwa ta juya sannan ta mika masa ta ce ka shanye shi duka in ba so kake raina ya sake ɓaci ba lamir ya amshi kunin ya soma kurɓa duk da bakin babu daɗi ɗaci yake masa san baya jin daɗin kunun dole kawai yake sha saboda yadda ya ga mominsa ya ɓaci a kan cin abincin da baya yi da ƙyar ya iya kusan shanyewa kaɗan ya rage ya aje kofin ta ɓallu magungunansa ta bashi tare da ruwa a kofi ya amsa ya shanye sannan ya jingina da kujerar da yake zaune yana aje numfashi a hankali zufa na tsatsafo wa sassan jikinsa sanata ya dubi hajji asiya ya ce haɗa masa ruwan wanka a bayan sai je ya wanka zai fi jin daɗin jikinsa ya tashi ya je wankan ya dawo ya wuce ɗakin baccinsa ya shirya tsaf ya fito inda mahaifan nasa ke zaman jiran fitowarsa murmushi suka yi masa dukkansu ganin yadda ya sami kuzari nan da nan yana zama mahaifinsa ya fuskance shi sosai sannan ya ce na je gidansu ita yarinyar da kake so mun zauna da mahaifinta mun yi magana ta fahimtar juna ya gaya min gaskiyar al'amari kamar yadda ya kira ka aje ya gaya maka cewa yarinya ta riga ta fi da mijin aure har iyayensa sun zo an ba ɗansu aurenta sun ma kawo sadaki ko ba haka mahaifinta ya gaya maka ba zai da ya kira ka lamiri ya amsa da yi eh, haka ya gaya mu masaro assalamu